nan za mu so mu san wa muke tare da ita a daidai wannan lokaci to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. da farko dai sunana dr nana firdausa sani gusau yar takarar majalisar dokokin jihar zamfara Dr. Nana Firdausi Sani Gusau kin fito a matsayin 'yar takarar kujerar 'yar majalisa mai wakiltar Gusau ta ɗaya a majalisar dokokin jihar Zamfara. kowane tafiya tana da dalilai na yinta shin ko za ki bayyana ma masu kallonmu da sauraronmu dalilin ki na fitowa wannan takara dalilina shine na fitowa takara a wannan jiha ta ta zamfara shine dube da yadda abubuwa suke tafiya da ga nan da irin yadda matasa suke musamman mata 'yan uwana na gani ma ya kamata dan in yi kokari in fito wannan takara Dan in an soma 'yan uwana mata 'yancinsu na abin da ake musu ko oho ba a kula da su ba ba a kula da haƙoƙansu ba balle a kula da al'amuran da suka dame su. Dakta a dukkanin mai takara ko wanda ke neman wata kujera an san shi yana da ƙudurura da manufofi da zai kawo ma al'umma da yake jagoranta musamman na yankin na yankin da yake jagoranci shin menene ƙudurinki ko kuma manufarki idan kika samu ɗarewa wannan kujerar musamman ga al'ummar da ki zaki wakilta ta gusauta ɗaya um, manufata shine a taimaki 'yan uwana mata sannan kuma a taimaki 'yan uwana maza za ka ga matashi yanzu ya girma amma bai da sana'a yi sannan kuma ko yana da sana'a yana so yayi aure amma saboda abubuwan da suka daga ba abin da zaka taba yanzu ka ji saukin shi sai kaga kowa yana ma ja da baya yana tsoron yin auren ba wai auren ne ba a so ba sannan zaka ga mace ma da aurenta da komai bai wuce tana da ɗiya uku zuwa hudu ba amma an kashe mata miji wanda ma zai taimake ta bata da shiya sannan abubuwan da ma take son ta taimaki yaron bata da shiya musamman idan kina so ki taimaki yaranki ta hanyar ilimi ba kowa zai tsaya ya taimake ki akan hakanan ba to dakta kasancewar ita abu da aka ce ba siyasa dukkanin kowace siyasa tana da ubangida yawanci duk wanda baya da ubangida ga siyasa za a ce to kila dai akwai matsala ga tafiyar shi shin a jihar zamfara kowa ne ne ke a jam'iyyar pdp mai gidana shine jagora na malam wadatau da wake kuma shine jagorata. a ta, kuma ɗan takarar gwamnan jihar zamfara insha allahu ina kira ga matasa mata da maza da mu mara mashi baya kuma ba shi goyon baya dan shi ne zai taimake mu a tafiyar mu a jihar mu ta zamfara insha allahu kuma shi ne zai fidda mu kuncin da muke ciki in allah ya yarda dakta daga ƙarshe wani irin kira za ki yi ga al'ummar da kike so ki wakilta musamman ta ta ɗaya to kiran da zan yi kwaya ɗaya ne zuwa biyu ka san shi mulki idan mutum na yin shi sai yi haƙuri to kiran da zan yi kawai idan Allah ya bani Allah ka bani ikon kyautata musu kuma ya bani ikon yi musu abin da za su ji daɗi kuma ya bani ikon yin abin da mutane da yawa ba su yi musu ba wanda za su faɗi ni da alkhairi ko bayan rayuwata wassalamu alaikum wa rahmatullahi